a ah, kyau sa'a dai ma wallahi gidan gaba naka na baya karnuka da mutane tilas tilas a bar ka ba nawa ai yanda ake ranan nan ah. mutane masa ganewa ai da na samu gindin tsamiyan nan eh kana daura sai kuma gefe kai shuru wallahi ba abin da ya dame ka

ye alquran a ah. ku kuma ku nan nan mu nan ne mutane masu yi kuke wani akan ku yanzu a Tanzania eh mutum sai ya shekara 40 yake fara yake fara azumi yake fara sallah kuma fa kaga da a can ne wannan din ba amma fa yayi ne ba ina in a Tanzania ne kamata a Tanzania kamata bai fara bai fara azumi ba ko ma dai kai bai fi kwaya uku ba shi ne kuma wai ma tsaya. mutane suka ce aljannan nan ta mai rabo ce ta mai rabo ce ha'a ko kai azumin nan ko baka yi ba ina ganin ai zaka yi ga aljannan in Allah yi in dai baka ji a cikin kanka ana kowa ya zauna kowa ya zauna to to ka ko ba amma da ka caku zaka ji ana ina busa ta didi-didi didi-didi. didi didi didi didi da jar Kano na magana jar Kano eh ko ka ji ana ko ka ji ana jakar magori to kaga haduwa yanzu mu bari wannan zancen bari je in yi abin da ne kafin Allah kafin Allah ya kawo min shari'a madalla bari je gindin bishiyar ba matsala amma wannan kai kai ne ba ka taya rayuwa alquran ka da ita banza a wofi